Gracias.

Thank you. babu abin da ce ba ce na gode ma Allah ko da mai ya sani na gaya mai sha ɗaya ba sha na ba ko ka gidan musu na ka gida ne wannan gaskiya na gaya mai cewa ni in dai yana ban dambe yana ban dambe gobe wallahi shi na rama wannan gaskiya kuma na ɗau alƙawari na ɗaukan mu Allah alƙawari kuma na cika mai sannan ko gobe zai ban dambe ban hurka ban mai dan mudan da shi wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne na gode mu Allah Allah ba sa na rama ya wannan gaskiya ne abu da ka so ga masoya yana su ƙara yi mu addu'a kuma na gode mun Allah ƙara sai mu da kai musan dan gulbi alhaji musan dan gulbi annan mai kiɗi to shekara na dai hi talatin na kiɗin dambe to baba masu kallo suna tambaya akan menene ma dambe dambe to ai shi dambe kasan na gargajiya ne ake yi dambe na gargajiya ne ake yi kuma shi daga shi sai kokowa su ne ake yi da sharo na filanina eh doro ko na na na aban gane sullubawa amma mu dai dan bai shi mukai shi man kaga uwaye sun yi kiɗi na kakanni sun yi takkawa gare mu lalle don konan gari zanzana zana ma wanda ya shugaban dambe wanda ya kira na da yawa alhaji mamman dan dambe ka san shi mai naman shanu ya damba ya kira na nan gari kungiya ne sa'idan na alhaji sha'ibu naman gayu alhaji mamman alhaji mamman dan damba ya dambe shi kuma oh mamman wa babe ya dambe nan da sannan alhaji ahmadu mai tela ya dambe nan gari kuma ya kira na nazo baba ga shi kana kidan dambe eh shin kai damban ne da koko dai kidan kawai kake a'a mu babu ga mai kidan nan na wannan na damben da mayan shanu, ni yanzu komi ya gama ma tun da kan kiɗan rinjin nan na fawa gidan sarkin wa mahara alhaji sha ya bani kujera bara bara na zo wa ne alhaji sahalu ya bani mota sharon wannan kidan damban da ake yi yaya kake yi a matsayin ka na mai waka idan an makada sun canza ya kake gane taken wani ne ah to kai ko abinda aikin ka ai ba ya sha ma kai saboda aikin ka kana su waɗanganan da na ilko na shi wannan baba ibrahim wana ne bubu waziri kane na yana kuma ubana shi magana ta kawo gare ni ta kawo gare ni bayan haka na akwai ashafa yanzu shi yana can marabar jas shi ko yana duk gidan mu guda kane nana don wanga adda haihuwa a shafa ko dambe wanda daidai an ka bige muna gane wanda an ka bige wanda an ka kashin gaddama ko tashi ba mai ga kewaye saboda ka'ida abu aka bi an ba bi ka'idan nan ba ka garin cimi ya kakawa a yi bige-bige eh lalle dambe ne na kasuwa kuma na gargajiya ne kuma ba a aza sai gwamnati ta sani saboda haka nan dauri aza shi makai ba sai an zo ga kowa ba lokacin kama karya amma yanzu ga wanga lokaci sai an haɗa ma kowa ya sa hannu ka sa hannu nasa sa'ilin nan za a zuwa a kafa dambe 'yan dambe masu suna su biyo waɗanda ba mara suna su biyo waɗanda ba suna radda sunansu ya jene waɗannan kamar su mamman ɗan na, kamar su jahor kura kamar su ado ɗan kore su bagobiri mai kayan haɗa su ƙwazo mai haƙorin yaƙi a gangara kenan su kaka su abdu mai tundare su bille waɗanganan ne su su ɗan halima mayanci waɗanda wani sani don kuma dai ko ko gaba ko yamma ko kudu ko arewa can ko wajen guri ma da su ba turasa shi an ubansu duk gaba ɗaya saboda shi ya yi damba da shago Ina da kafar maduna da me samari taho maki gudu sa sun suna raki haji abun